الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من الله فلا له ابدا ومن له واشهد ان لا إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث بما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجرني الله وإياكم من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ma sha a kano malam ya sha ɗan yanzu wanda cikin ikonsa da ganin damar da yau ya nufi za mu yi karatu bayan ikon karatun da aka samu na sati biyu don ganin damar allah to ma ta sha nuna illa an yi sha amma yi mukan ja hankali mutane da yawa wani lokaci yana daga cikin da ya ban na kyautata mana da su da suke sha'awar karatu da mutum. badawa duka muna roƙon Allah ya samu cikin bayan da masu da Allah yan hankalin da nake mana shi ne mai sani cewa lokacin da kai tattaki don neman ilimi ko karuwar addini kowane taku da kake mala'ika yana jinjina maka yana maka tawali don yarda da abin da kake nema ba ka da asara a ciki saboda haka duk lokacin da ka zo an yi karatu ko ba a yi ba kada ka bari shirin kuma yi wasa da hankalin ka wajen bacin ranka kuma rashin jin daɗin sa cewa ba ba lafiyar ka dai mutum zai iya baro gidansa da niyan da ji karatu ko bai ji ba ba zai ji daɗi ba to amma sai ɗauka kada mu ba wa mata ba da yawa wasu sun kira ni a waya da wasu sun yi wasu abubuwan da zai ji dace ba ne don ba ka samu karatu ba ran ke ɓaci sani akwai lada da muna fatan zama masu haƙuri mu ma adam ne kuma abubuwa na iya mu mana a kowane lokaci mun san zo ba a yi ba kar ka ɗauka an so ka wahalar kuma kar ka ɗauka kayan aikin banza Allah ya sa mu dace ban manta ba karatunmu ya tsaya a kan babun nahayi an yi wa ba za a ci lisan wanda mun yi shi ya kare يقام ذلك باب كراهة التفعيل في الكلام والتشدق فيه وتكلف الفصاحة واستعمال وحشي الكلام وحشي اللغة ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام ونحوهم منه سؤالنا abin أقول yake kokarin ya fahimtar da mu shine yayin da mutum ya kasance a maganarsa yin ƙoƙarin yin ta yadda ya dace mana kada ya yi ƙoƙarin matsawa kansa wajen kakano wasu kanoni ko kuma wasu kaurara wasu maganganu yadda zai wahala kansa wajen ƙoƙarin fasaha tsara magana da wani wato burgewa abinda kawai ake so shi ne kai kokarin fahimtar da mutane zance yadda za su gane kamar yadda ya zai cikin hadisi kana kalama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kalaman faslan ya samuhu kullu man sami'ahu zancen manzo sallallahu alaihi wa sallama zance ne daki daki kana jin ba za ka gane shi yasa malaman hadisi suka ce yana daga cikin alaman hadisi ne muni shi ne ka ga akwai wani nau'i na wato takallu wajen kawo shi wajen yin sa a shirya wata magana wato mai tsarkakiya sosai to alama ce na wato raunin hadisi cewa annabi bai faɗi ba kaji ake a burge sai a ce kuma annabi ya faɗa duk da cewa mun san huwa afsahul arab kamar yadda ya faɗa da kansa wa addini ya hana mutum ya yi tafsirul kalam ana ƙoƙarin burgewa a magana da kuma matsawa kai wajen fasaha da kuma amfani da musamman larabci ne ka nemo kalmomi masu wuyan gaske wanda nemo su ma a larabci sai an dage sosai za ka samu ɗaliban ilimi wani lokaci ne sai ɗan samu wata kalma mai ɗan ma'ana wacce ta shiga duhu in ya tashi magana sai ya yi da ita shi burin sa a ce me ma'anar kalmar kazan nan da ta faɗa to ba a san wannan sannan eh, duk hakan yakan faru galibi idan ka zauna cikin waɗanda ba ɗaliban ilimi ba to yana da kyau in ka zauna cikin ɗaliban ilimin ma ka yi magana ne ne in ba wai musabaka ake ba na kokarin burgewa ne shi ko musabaka dama wani abu ne da ake so a gane fasahar mutum da karfin sa ko karfin sa wannan waje ne na gwara ilimi magabata suka yi zaman fahimtar da juna da karar da juna a irin wani al'amura amma dai eh, yana da kyau mutum ya nisanci yin abin da zai kokarin burge mutane musamman a fagen addini وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنفعون قالها ثلاثا رواه مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول هلك المتنفعون سواء المتنفعون سواء النووي المبالغون في الأمور masu wuce hajji cikin al'amura mubalaga shi ne ka wuce gona da iri wajen yin abu ka wuce hajji wajen faɗansa to shi mubalaga ko kuma bulu ko wuce hajji a abu abu ne da addini ya hana shi tun tun tun tun banu isra'il abin da suka yi kenan suka halaka isa allah ya ya alal kitab la taghlu fi din dan kun yi hajji a addini don haka shi gulu shi ne mubalaga galibi daga mubalaga ne har mutum ya kai ga ya wuce gona da Da duk mutumin da kaga shi yana so duk abin da zai yi ya kura wannan abin to galibi sai ka samu ya shiga cikin halaka yahud da suka tsani annabawa sai da ta kai da sun kakkashe fariƙan kalbaktu da fariƙan tasulu Da tsara da suka wuce hajji wajen so sai da suka daga annabi isa ila darajar uluhiyya shi yasa Allah ya kira su yake dukkan su su biyu kada su yi bulu wajen yi kada su yi bulu wajen bari duk mai wuce hajji abu to sai ka ga shi shiga damuwa ko tufafi za ka sa sai ka ga cewa kai tufafin ka kokarin ka sai ya fi na kowa doyan da kuke zaune da su sai ya fi na kowa aikin ibada aka zo wani lallai zai yi sai ya jira makwabtarsa duk sun gama siyan rambunan su ya gani sai ke kuma wani ke wuce to duk abin da kake kokarin dai sai ka wuce hajji ka yi balan da to karshe za a shiga damuwa don haka yana da kyau ka yi kokarin yi sannu sannu kuma shaidan zai biyo ka ta wannan kafa ya rubuta maka al'amura ko ibada za ka yi kiyamun layi kar ka yi mubalaga duk da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake wanda zai wa mutane limanci fa yukhafi wanda zai yi sallah shi kadai ko fa yusalli ma sha'a yayin yanda yake so to duk da an baka wannan kofa to kai kuma sai ka yi takatsantsan mun duba kisan abdullahi bin amr bin as ai sun yi wannan yaya da manzo sallallahu alaihi wasallam wajen ba shi daman rubuta alqur'ani cikin lokuta kankani annabi sallallahu alaihi wasallam yake muna masa ga yadda ya kamata yana ce dai aka bar shi a wani adadi na musamman shi da kansa da shekaru suka zo masa yake cewa ya laita ni a kan su biyo siyar da na ma na ɗauki wasiyar manzo sallallahu alaihi wasallam sannu sannu kwana nesa saboda haka sai a hankali saboda haka karka ɗauka yanzu yanzu ka iya abu ka zama mai mubalaga ko wani abu za ka yi naka sai ya yi daban sai ka kura hajji ka yi hajjar ka da alƙur'ani kana jin kai wani ne da nishadin ka da komai in ka rike mutane a sallah hajji sunna ka ga irin wannan dace ba irin wannan ya faru da mu'azu bin jabal ya bude suratul baqara yana yi al'arabi da wani yana da bukatar sai kama gaban aka zo gaban manzo ana jayayya karshe ne annabi ya gaya wa mu'az a fattanun an ya mu'az ya san ta da fitina ne kai ya mu'az da sani in kana sallah fa fa inna wara'aka al-kabir wal ajuz wal hajj sai babba mai shekaru akwai mai bukata akwai mara lafiya so saboda haka a rika tattauta almuhim dai abin da muke so mu fahimta shi ne wuce haddi a abu da ta kallo shi la shakka yakan kai mutane zuwa ga abin da bai dace ba wannan hadisi yana korar da tunanin mutum ya wuce haddi fil qawli wal wajen magana ne wajen aiki bai dace ba wal hasu ala tarki umur allati tajri bi basatatin duna takallum kuma ana nuna maka cewa duk abin da zai wakana cikin sauki ba tare da kuntata wa kai ba to hakan aiki so Allah ya samu dace a na gaba yace wa Abdullahi bin Amr bin al أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن ولا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بن الذي أن النبي صلى الله عليه وسلم yana bayanin cewa lallai Allah subhanahu wa ta'ala yana yana fishi yana jin rashin daɗi da mutumin da yake da kwakwa ko wuce haddi wajen bayani daga cikin mutane yace ar-rijal laysa ma'ana na kalamu haqqun ala rijal wani lokaci aka ambaci mazaje ba wai dan su kadai bane sai dan su ne hukun galaba ne masirin jayi su ne imamul umur bi aidihi al'amura suna hannunsu wasu suke jan mata zuwa ga abin da dace ko da a matan ne kuma ba a so ya zama ka zama mutum mai wato ba a san ce bari ana nufin kwararre wajen magana ba ma ba wai kwararre ordinary ba a wanda a maganar sa yana yi yana bukatar ka yawaita bincike da tambaya don gano da yake so ka gane wani sai minti goma yana magana ga rasa ina yin nisa wani malami misali a cikin ya jami'ar jami'arsa da zafin ilimin da sauransu an kawo shi wajen ɗaliban ilimi wanda su larabci ma ba su gama koyar da su ba in ya zo ka yi dinga zubo bayanai har a zama hisar ba a san ina yin ba ma ka ba amfani su ba a san wani ana so ka zama ciwo al'amarin ka akwai wasu tafiya a ciki الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة إذا kamar yadda ثانيا tana cin ciyawa harshen da yake motsi cikin bakin da to haka mutum mai fasaha da balaga yana kokari yana kokarin matsa wajen fitar da wasu kalima to sai daga dole harshen sa yana shan wahala shi kan wajen fito da wasu abubuwa din to saboda haka kada ka zamanto haka ya zama kalamu ke zamanto wato basit ana gane shi cikin sauƙi kuma akwai kalmomi masu sauƙi da dama a cikin magana kuma wannan ana samun shi ba wai sai a ba kawai a hausar ma wani zai ma ya zai ya zubo ma wasu maganganun ba ka san ina yin ba yana da kyau ya zama duk abin da kake so mutane su gane to ya zama wa hukunta a gane shi ya sa kuma a ta ɗaliban ilimi kuma wani lokaci wani yayin da ya zama haka ɗin ko kuma haka shi ne manufarsa sai zama ka zo kana magana shi ba maganar yake kokari ya gane ba a kwarewar ka wajen iya ajiye kalmomin larabcin a ka'idar larabcin sai ya shagalta da sanin kayan ko a wajen fa'i kayi na sama a wajen mafulun fi a mutada ina ka ajiye shi a kamar ya yake har a gama darasin a wannan lalibai a Karshe duk a malamin da ba kai komai daki daki yake aji amma bai bai zai kama da ma don ne zuwa wa wa'azi na jama'a ya dawo abin da zai gaba a ga mutane a ga dan adam kamar arfa bai kuma taba zuwa arfa ma ba taba hawan arfa da shi ba amma ya ce wai dan adam gaban arfa to kaga shi dan adam ne gani da haka kowa da irin kana zuwa wuri tana sauraro kowa da irin abin da ya kawo shi saboda haka yana da kyau da mai ji da mai faɗa kowa ya zama tome ba mubalaga cikin al'amuran kai in kana ji to karka ya yawaita kwakwa wajen kuskuren mai faɗa ko kuma wajen yin daidansa wajen ajiye kalmomi na larabci ne na hausa ne na fasahar magana ne duk karka kai ne mai zai gaya ma haka kuma shi ma mai faɗan ya yi ƙoƙari manufarsa na zamansa a nan ba wai dan ya fi kowa bane a sai dan kokarin isar da wani sako to yi kokarin sakon ya isa a kuma a kuma dauka a kuma musu Allah ya sa samu dace wa an jabir bin abdullah رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أحبكم إليّ وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشبهون والمتفيضون حديث حق وانا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في سوى manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya lallai daga cikin waɗanda na fi so a cikin ku yake kallon sahabbai yake gaya musu wanda na fi so a cikin kuma na fi son shi a kusa da ni in an zo majalisi in ganki kusa da ni kuma ko an je tashi alkiyama ina fatan gani gashi in ji manzo fa sallallahu alaihi wa sallam wanda manzo ya fi so wanda manzo ya fi so ya gan shi kusa da shi a ranar tashi alkiyama a hasirukum akhlaqa wanda ya fi kowa kyakkyawar ɗabi'a kyawawan ɗabi'u wasu abubuwa ne wanda ya zama kilan duk musulmi ya yi ƙoƙari ya ga cewa ya yaƙi rabansa manzo sallallahu alaihi wa sallama yake inna ma bu'ithu li utammima makarim al-akhlaq an aiko ne cike gurbin kyawar zuwa kuma addinin musulunci za ka samu yana gwama tsakanin imani ne da ɗabi'u domin al'iman shi ne tsakaninka da ubangiji wal'amalu salih to ya shafi ɗabi'u ya shafi kuma tsakaninka da ubangiji kuma da shi yasa ka ga kullum ake ba masu da su ake samun natijar shiga aljanna إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات والعصر إن الإنسان لفي خسرة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات za ga duk wanda imani da aiki na gari suna samun sakamakon aljanna yawan kiyama kuma shi ne burin kowa to wani za ka samu ya kiyaye tsakaninsa da ubangiji bai da matsala a wajen to amma matsalar tsakaninsa da mutane ba kyakkyawar ɗabi'a ba kyakkyawar mu'amala ba magana mai daɗi makwabtansa kowa zagin ke kaga wannan bai dace an kawo maganar wata mata ana yabanta a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama ga sallah ga ibada aka ce walakin tukuzi jirana tana cutar da makwabtan da ke iya na. ita za ta yi wannan aikin nasi ta ce dole ka kyautata ɗabi'unka tsakanin da mutane kuma an ce kyakkyawan ɗabi'a ta shafi kowane musulmi a kuma kowane fanni yake na rayuwa in kana harkar kasuwanci a ga kyakkyawan ɗabi'a a kasuwancinka samhan idza bi'ta wa samhan idza ishtarai wa sadiqan fil qawli wal amal ka zama mai gaskiya ka zama mai sauki ka zama mai rangwame in kana da kuɗi kana ba wa talakawa baki ka zama mai yafiya ka zama mai ɗaga musu kafa in kai malami ne tsakaninka da ɗalibanka ya zama kana jin su a jika fanka su gane da su in kai uba ne tsakaninka da 'ya'yanka haka dai mu'amala ya zama to komai naka akwai kyawun ɗabi'u a ciki to yayin da ka zama ka samu wannan sifa to lallai bishara ce mai cewa kana kusa da manzo sallallahu alaihi wasallam yawan kiyama in ka dubi darajar manzo sallallahu alaihi wasallam da girman sa aka kuma gaya maka wani aiki da zai kai ka kusa da shi wanka auna sai ka ga ake al'amarin ba da girma ba sakaka ba ne kawai tana kamantawa in ba ka da in kai ba mutum ne mai yau mai faɗin gaskiya ba kullum ka so ma kamantawa sai ka ta zama maka wahala sai ka daji. in kai mutum ne mai ha'inci kana so ka daina sai ka sai ka daji. in kai mutum ne mai in ka siyo abu makwabtanka ba ka so ba ka ban da shi ba ka so rabawa tana ɗan so ƙoƙarin ka ga ta shiga sahun masu kyauta kyautata in ka dace in ba haka ba shi ɗan duk sai zo sake girmama masa matsalar ka ta kai ashe kasancewar ka kusa da manzo babban matsala ce sannan ya ce wa inda abu gaba kun ilayya wa inda kuma na fi jin haushi na fi jin kyamar su kusa da ni wa abu ajakun minni yawan kiyama wanda za a nisan tattar su daga yawan kiyama su ne asarsaru asarsa shi ne mutumin da yake da kasrafin kalam mai yawan magana wa tarjidihi amma fa takallufan akwai mai saurin ba wanda in kana magana da shi magana ta cikin sauri ne wannan ɗabi'a ce haka Allah ya yi amma wannan wani bai da saurin bakin amma saboda tsamar san ba da labari da san surutu duk inda ya zauna an san da shi in ya zo wuri an san ya zo in baya nan an san bai har ya zama an samu kucin mutuwa ta ce ba wani in kuma an ji shi da hayaniya ce to wani ya iso kaga irin wannan sanin ga matsayin suna nisantar da kansu daga manzo sallallahu alaihi wasallam sannan sai ya ce sai suwa المتشدقون جمع متشدق والمتشدق كما shine mai kaurara bakinsa wajen magana don fitar da fasahar magana ya tashi maganarsa a kumbura take don ya nuna maka kwarewa wajen magana ba zai ma magana da sautinsa na ɗabi'a ba domin wannan shi ma akwai damuwa haka kuma al-mutafayyiqun shi ma kusan tashaddud ne domin shi kuma shi ne yamla famahu bil kalam wa yatawassa'u fihi wa asluhu al wa huwa al wa at-tashaddud fi al-kalam matsawa kai wajen fasaha wata fahimu kuma kaurara shi kowanne ba a so ne ake son ka da shi ka zama to tabi'i mutum tabi'i kamar ma a nan yana so ya nuna maka takalluf ya shiga cikin kwaikwayon wani wajen magana wani shi zai magana irin ta wani yake so yi wani an ce an yi mana nasiha ku sai kun kana jin sa sai ka rika hararo kamar wani malami ne da kake jin sa a wani gari ko a din sa ko a wani abu maka wannan duk yanayin maganar malamin da yanayin ajiye maganarsa da yanayin shirinsa sai ga irin sawa ne yake yi to duk wannan yana akwai da kallu ba shi kuma mutum ana so kullum ya zama to salim wa tabi Man ce yi magana yadda ka saba haka Allah ya yi ta ba laifi ba ne ka sauraruwa ne ka ɗau iliminsa to kuma ɗauki wata fasaha daga gare wajen shirya magana amma kar ya zamanto wajen ilƙa'in da nika ke eh, da shirin tashi to da Allah shi Allah ya yi shi mai saurin murya kai kuma kai kokarin je ka bai da mutum ka irin tashi Allah ya yi shi ne sirri ya kai ma kai kokarin je ka bai da taka irin tashi to sai zama wannan tana da kallon zuwa abin da ba a ci amma irin wannan kokarin matsawa kai duka yana jefa mutum cikin mai cikin damuwa saboda haka wannan hadisin yana kwaɗaitar da mu lallai mutum ya nisanci irin waɗannan al'amura don me domin ba su da wani amfani sai akwai amfanin kaurara magana ko tsananta ta to annabi sallallahu alaihi wasallam ya kan yi haka baya yi wa mutane wa'azi iri daya a wani lokaci yana tashaddu ke har ma ishmarat wajhuhu fuskar sa da ya ya daga muniya ka annahu munzim jaysh sai ka ce baya kare yake jin kunnan wani lokaci kuma ka zama gara cikin nutsuwa cikin rubuci ba wani tashi hankali kaga kira wannan shi ke nuna mana bi kulli maqamin maqal kowane wuri da irin kalmomin da ake ajiye musu kana magana da dalibin ilimi daban wannan jahili ne kudu daban kana magana da wani yayi laifi daban wani kuma kana kwadai da shi yayi wani abu daban ko da yadda za ka gaya masa haka laifin wani ya saba da za su masa daban wani yau ya fara yi irin da kuma daban ya sa wasu hukuncen hukuncen ma suke babu ta'azir wance ta'azir kuma hukumatu ne kuwitan biyadin kafu wanda an sake wa alƙali ko shugaba ba wani iyaka da shari'a ta ke a yi iyaka an bar wa alƙali ko shugaba ko mai hukuncin ya yi hukunci gwargwadon laifi gwargwadon mai laifin ana iya laifi iri ɗaya hukunci ya bambanta don me laifin da la'alla wane ya saba ne wane kuma yau ya shiga ciki Allah wannan kuskure ne wannan kuma da gangan yayi kaga kowanne da inda za a ajiye shi malam yace yake bayani yake to alal muslim an yabqa ala sajiyatihi wa tabi'atihi fil kalam abinda ake kan musulmi kullum ya zauna shi ya tashi magana an san ga irin magana ko yaushe ya tashi magana ya yi da yadda ya kamata yadda aka sani min ghairi taqim wa tashaddud wa tazahur bil fasahati wal mantiqi wal balaghati mutakallif al ba tare da ya kunta jawo kansa ya matsa kansa ba wajen kwakulo wasu abubuwa yin haka shi ne ba wani zai yi a ɗabi'an can ma yana magana kasancewar akwai wato kalmomin a tare da shi da yawa ilimin ya koshi da shi sosai wani lokacin yana maganar sai ga ya shiga da wasu kalmomin da ke an nemi sanin ma'anar amma ba wai ban a wajen da ya yi hakan ba wani lokaci kuma musamman ɗaliban bai kai su gane dukkan abin da yake faɗa ba to amma sun yi a hankali za su iya gane ba وإنما ينبغي أن يوضح كلامه ويبينه ويستعمل المفهوم من الكلمات أقول أكي يقول يقول ya fitar da zancen ke zama kiliya kuma ya amfani da kalmomi masu sauki wajen gano shi in yi haka to da lashaka ya tabbatar da manufar da domin ta yake magana ana so yake a gane ba so yake birge ba kullum kana magana da mutane musamman a fagen addini su kai kokarin su gane abin da suke gaya musu ba ka burge su ba idan ka burge su ne to wannan kuma ke zama eh, ba lada kuma ga wani zunubin ka ba ba ka sani ba Allah ya sani haka kuma masu sauraro su ma su yi kokarin su ga cewa su daina kokarin inji da malami wajen da yi kokarin burge su ne da yawa wani lokaci malam kan iya magana da wata shi a ce mata Allahu akbar ba sai ga wani kan ba makabbara da ake Allahu akbar wani ya saba da wannan ne ne ne ne ba a ce Allahu akbar ba sai wani ka dora shi a mummunar hanya to yawa lokaci mabiya su suke kai mutum zuwa ga mustawan da su kai ba tana da talibai suna girmama suna girmama tun ba ka so har sai ka so wato to damuwa ta zo wata rana ba su yi ka jawo gudu to a haka a haka kuma har sai su kai ka matsayin da ba su kai ba ka kasa kuma ana to da yawa wasu maluman da ta ga ana musu biyayya kamar alloli to sun yi sake da tun tana karama har ta girma kuma suka ji nauyin su ana mafi da nan an shiga damuwa Allah ya kare saboda haka shi wa'annan takallufa wato inda aka ka dingina su an fi dingina su a ta takabbur wa ta'awun girman kai da san nuna ita shi kuma yin salika da kuma ɗabi'a galibi an fi ajiye su a fagen ɗabi'a da kuma tawali don ya zaman to zancen ka akwai tawali ko ba ka so a ɗaga kan a tsanka in Allah ya ga dama sai ya daga man Allah ya samu wannan babin ya tsaya a nan sai kuma babi na gabe ki babu kara'ati qawlihi khabu tadabbi wannan wato al wato lalacewa makurar lalacewa sa yasa kaga da jasa kuma ake kiran su al mutum zai shiga bayan gida sai ce Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith to mutum kar ya rika cewa ya rika jingina wa kansa lalacewa ko da a ce mutum ya yi tafiye shi dan ya ja shi ya aikata wasu laifuka ko yana aikata wasu laifuka sai ya rika jingina wa kansa nuna munanan kalmomi na lalacewa amma zai faɗi wasu kalmomi da suke nuna kusurinsa da sakacinsa wajen mulazamar ibada to ya faɗi kalmomin da suke nuna dai ɗan sassauci a kan su kaga kenan kan mutum ya la'anci kansa ya ji Allah ya kiyaye wa kansa ko kuma ka ji mutum ya ce ni din nan na zama kaza da za ka ga waɗanda shaye-shaye musu tasiri da makamancin irin waɗannan sai su rika jefo kansu wasu bala'o'i wani kuma ya ganin kamar yin hakan shi din wani burgewa ne wani saboda tsamin lalacewa da ce ni da kuke gani na nan ya ce shi ya fi wuta ma bala'i a shi ya fi kaza bala'i shi kaza ne irin wayannan kalma ba su dace ka gaya wa kanka wani abu wanda akwai alamun sautata wa kanka la'alla kuma Allah subhanahu wa ta'ala sai dube ka ta mai nadama da kuma gyara ka Allah ya ذلك يعني كان عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا يقولن أحدكم خوفت نفسي ولكن يقل لقفت نفسي متفق عليه قال العلماء معنى خوفت أي غفت وهو معنى لقفت لكن كره له الخبث da aisha rabbi allah anha take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake la yaqulanna kaga akwai nuna sauki yake nuna karfafa wannan magana kada mutum ya yadda ya ce wa kansa kan musallar ana ni ina na gama lalacewa Allah ya tsawara in kai ka faɗa wa kanka ya gama lalacewa walakin ya kullaki ta nafsi ya yi amfani da kalmar allafsu kuma shi allafsu a larabci da al'ummu ba na su ɗaya ne sai yau ya ɗauki dama dama kuma mutum ce ce ka ban kyauta wa kaina ba ba ya ce ce na lalace ko ya ce ya ce Allah ya ne wa kansa a ta ban kyauta ba ni ina abubuwan da nake ba kyau ya kamata ya ka jiyo shi a kan kai koyi da ni na nan ba na fahimci kai kaina ina aikata abubuwa kan kai ko kar kai koyi da ni me yasa a ji na san kaina za ka irin wa'annan dai wasu talmi'ad ne mai nuna cikin ne ya fahimci yana ne ya fahimci kuma cikin ne yana tare da wasu domin to amma kada ya yi bai kansa bala'i zuwa kansa malamai suka ce معنى خبزت أي غفت قال لا تجاب غربت ta zama غفت هذا مثلا حسيكي ليس ليس النبي صلى الله عليه وسلم yi maganan eh, al'umma al'ummarsa akwai lokacin da zai zo duk duniya su ca a kansu suna neman gabayansu da ga da ya zo in ka zuba haka al'amarin yake ta faruwa duk inda ka ji damuwa sai ga wuraren musulmai duk inda ka ji damuwa sai ga inda musulmai su sabon suka ji yara suna ba lokacin mun kare ne mun zama yan kaɗan ya ah, kuna nan sai ce mai guza ba ga ke kasar ke guza'un mana kuna nan tari guda amma me in sai mana tarkace ne mana kuna nan da yawa amma duk yawan ku tarkace ne ba kuwa wani amfani sai ka dubi musa hussein ma'ana ka dubi rafi lokacin da aka yi ruwa musamman yanzu farko farkon damuna da zan ruwa ya kai ya kawo me za ka gani a cikin sa? gwangwani ne su leda ne ga su da yawa amma ka ga ba su da amma haka ruwa yake kaɗa kawai zai zubar da su inda za su tara a wani wuri ba sai da su zama damuwa haka yanzu sai zan nan lokaci ka su da yawa amma su zama damuwa a tsakanin su ma damuwa kuma nan dai rabban ai nan na ka gashi da a ka a bai da wani amfani shi ne ma'anar saboda ya lalace bai da wani amfani domin ko da yana da jaran da numfashi ne baya amfani to ba amfani junan kamar mutum ne da Allah ya sifanta su Allah ya masa hankali ya masa ido ya masa komai na jawari amma ba su da amfani sun sa Allah ya sifanta su lahum qulubun la ya'qiluna ولا يفقهون به ولهم أعين لا يفقهون به ولهم آذان لا يسمعون به هذا هو وين با وي با لا يفقهون الحق لا يسمعون الحق لا يفهمون الحق قال لا يجين أولئك كالأنعام إيه بل هم أضل ما تنين وانا الجبع روس باتا روس أمباني الله يجرى كمان دبوبي كي قال دبوبي domin ta ma idansa ba a mai dan ya gane wannan abu mai kyau wanda wannan mummuna kunnansa ba a masa dan ya gane wannan hadisi wannan aya ba to illa ya ji ne ya ji ihu ya tawo ya ji ihu ya tafi ya ga abin ce ci ya ga barna ya yi Kisa Allah ya ce dabban ba ta fi da dama ita haka aka yi ta kai kuma aka yi ka danka da sai ka mai da kanka ita Allah ya zama to ko da mutum ya lalace addini abin da yake ke rika gaya wa kansa magana mai ma'ana magana mai daɗi malam yake yana daga cikin amfanin da ake samun cikin wannan hadisi yukrahu lil muslimi an yasifa nafsahu bil khubur idan ke musulmi ya sifanta kansa da lalacewa لأن الله تعالى كرمه وأن يا كرم آدم ولقد كرمنا بني آدم يترك جيب كنك إلا على كرمهما والحث على الأدب في المنطق وأنا فإن تدك إن ذاك فرد مجانا سيزوع قيل دل كاسم يجيك ما تفعل واستعمال اللفظ الحسن أفضل da kalma mai daɗi da za a الكلام daga da nisantar mummunan magana duk wannan ba ɗabi'ar musulmi ba ne shi ya sa don a ja hankali ko don iya magana aka ɗora lada a magana mai kyau wani kalimatu ba wata zance mai daɗi lada ne ba shi ko yana da kyau za ka yi wa mutum magana ko laifi ya maka ya mai magana mai daɗi fir'auna ba ne ya kai shi dacewa yake ana rabbukumul a'la la urikum illa ma ara duka duk wata tiba ta lalacewa ta nuna raini wa annabawan Allah da dagawa fir'auna ya kai wajen amma da aka aika masa annabawa aka gaya musu kuna na kaulan lagina gaya musu gaya masa magana mai daɗi kuma illa zana sassauci magana mai daɗi ba inda take shiga sai ta sa ya zama abu mai kyau za a sake yi mutum ya maka abu in fa bi lati ya fa idza a dawa ta an da ka wali waliyyun hamid ka zo ba wali ba ba ce sadiq ba a in ka ji wilaya abotar ta kai abota ce ba ka ce in maƙiyin ka ya cutar da kai kai rike shi masoyi amma Allah ya ga fada wa ma yulqaha illa alladhina sabaru akwai wuya ke wa ma yulqaha illa muhabbul abu. inda ka ga lada mai girma to yana tare da wani aiki mai wahala Allah ya sa mu tashi da haka dai wannan yana nuna mana kasance masu iya magana mai ma'ana mai dacewa sannan idan za ka yi magana mai kyau mai ma'ana mai dacewa to kada ka dubi sakon ubangiji wata ara, ka ambace shi da wani suna ne kyau mai ma'ana a nan kuma ba a san wannan shi sako faɗe shi da sunansa na sako don ka ta shi a jikance shi amma kar ka faɗe shi da wani suna ne ɗan dama-dama don a ji daɗin aikata shi wannan kuma sai zama mai ka ɓoye ne a fagen laifi ana so ka faɗi laifi da sunansa na laifi ina fatan mun gane idan aka malar sai shi ce babu yace babu ya tasmiyatul da karman babin da yake nuna kamar ka ambaci al'ina ko kuma alkar domin shi ina abinci ne kuma abu ne mai daɗi amma larabawa sukan tsuma shi ya zama giya ta ka ce kira shi da sunansa ko da a ce an yi wani abu da shi ya fi ka ba shi wani suna mai daɗin da zai yi an yi barna da shi kuma ka ba shi suna mai daɗi wani ya yi amfani da shi da a tunaninsa wancan abu ne alhali kuma ba shi ba idan an yi giya sunan ta giya ka kira ta kunu ka kira ta ruwa ka kira ta da wani suna da zai ɓadda wannan sunan a kira ta da sunan ta da mai sha ya tsare ita يعني أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسموا العنب الكرمة فإن الكرمة المسلم متفق عليه وهذا لفظ مسلم وفي رواية فإنما الكرم قلب المؤمن وفي رواية للبخاري ومسلم يقولون الكرم إنما الكرم قلب المؤمن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبو هريرة رضي الله عنه لا تسموا العنبة أي لا تطلقوا عليها هذا اللفظ كركوا جاء متى الكرم كركوا جاء وعنب والنظم الكرم علامة كنا كرمشي وكما كوكتا كذا يتي فإن الكرم المسلم شيء كمان مسلم مسلمين shi ya gabaci shi wannan suna shi suna shi musulmi a kowane lokaci ya zama musulmin to abin karramawa ne abin darajantawa ne shi ya sa Allah ya karrama shi ya darajanta shi ya kuma so a mutunta shi yana raye ko yana ya sa mutum ko a kabari aka sashi aka hana ka je ka zauna aka hana ka rika yawo a cikin kaburan da takalma kana wulakanta su aka hana abubuwa da dama aka hana don mutunta dan adam da ke kwanci a wajen ba shi kaga dan adam kuwa abin girmamawa shi yasa da Allah ya tashi halittu sai ya dan adam daban a sifar da ta kowace halitta mutunci da daraja Allah ya ce laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwim ira mafi inganci ita Allah ya yi dan adam shi yasa muke mun sha faɗa duk munin ka fa da ahsan don ba za ka taɓa yadda ka zama buri ba duk munin mutum ba zai ce ka Allah mai da ni ba ba zai faɗa Allah a mai gani ni da shi ba zai faɗa mai gani ni miki kai duk wata dabba ma da za ta baka sha'awa in an ce to a mai da ke ta mana sai ka zama mutum an wulaƙanta shi yasa ai ko kallon mudubi kai aka ce to gode wa Allah اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي kaga ba a ce sai ke zai kyakkyawar duka zai mai haske shi zai yi wannan addu'an ba komi munin ka in ka gani aka ce Allahumma kama hasanta khalqi ashe ka gaji munin ka fa anta hasan kuma Allah ya yi ka fi ahsan ashe sai ka karrama wannan mutuncin da Allah ya baka karrama wannan kirar da Allah ya ba baka kuma duk da haka wani zai ka kuma bayan an yi shi ki ahsan din kuma a cikin mutanen masu ya zaman jo hasanin wa jamil wannan zai kara kuma godiya akan godiya nurun ala nur falala ce da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa na ba'dakum ala ba'd ya shafi halitta ya shafi kira ya shafi kwakwalwa ya shafi imani wani ya fi wani imani wani ya fi wani kyau wani ya fi wani kira lafiya wani ya fi wani haske da makamantansu duk kuma wannan jarabawa ce ya gaya za ku yi wacce yake nuna maka kwarewa ta Allah subhanahu wa ta'ala ga mutane sun fi miliyan amma za ka iya gane kowa wannan daban da wannan wannan daban da wannan yau da za a ce kera mutane a dumamance ka yi mutum goma inda za a duba sai an ga kayi wani iri da amma Allah sai yi mutane dubbai kuma kowa na gane kowa kuma daban daban ba da kulle hal abinda da ake so a gaya maka abinda ake iya mai da shi ne muna ku karka ɗau suna kyakkyawa ka ba shi don ɓadda kama ko ɓadda tsawo wafi riwaya bayan alkar salbul mumin shi alkar kamar zuciyar mumini a tsabtace take wafi riwaya bukari ya kuluna alkar mu inda malkar mu kalbul mumin المهم dai abin da ya kamata a ba wa kowane abu sunansa a bashi yin gidaje إن المستحق للإسم المشتق من الكرم المسلم wanda ya fi cancanta da a bashi suna mai alaka da karamci shine musulmi وعن وائل بن حجر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا الكرم ولكن قولوا العنب والحبنة kira inabi da sunansa al'inab ko ku da alhabala shi al'inab shi ne dan itan inabin alhabala kuma itacen ita kanta bishiyar an kira ta habala kuma don tana haifo da wannan ya'yan inabin kamar kenan za a iya cewa kowace bishiya mai ɗaya ta cancanci wannan suna sai dai larabawa sun fi bai wa inabi bishiyarsa sunan alhabala ne amma duk wata bishiya mai ɗaya za a iya ba ta wannan suna Allah ya samu dace. kuma wannan hanyar da aka hana ba wai yana nuna in kai akwai zunubi ba ne a karaha ce tanzihiya don tsarkakewa amma ba yana nuna za a baka zunubi don ka kira jiya da wani suna daban ba shi zunubin yana faruwa ne akan amfani da abun in kai amfani da shi to ko ni sunan da ka bashi mai kyau wannan bai sa a ce ka ci halal a sunansa haram saboda haka in ma ce misali ka kira ta amfani za a yau mun amfana yau mun samu mun amfani Allah ya san me ka samu sunan sa riba kawai ka ci riba haka kuma tuwa-tuwa kai kai wani abu na rishu ka yi buje-buje ya tambayi mutum ne ya kace ne an gana dan buje-buje ka ga buje-buje wani abu ne wanda yana da kyau a san shi to duk dai abin da za ka yi in dai bai da kyau ka ba shi suna mai kyau bai canja shi daga khabir yana nan a khabir ɗinsa Allah ya kare mu ina ganin za mu iya tsayawa a wannan wani babu ne da za mu tsaya a nan insha Allah ta'ala sai sati na gaba insha Allah wanda muna ganin a gaba bai yi mana sati biyu zuwa uku ba to biyu muna da za mu yi karatu na uku kuma za mu yi kokari mu yi lokaci kan azumi da muke fuskanta suna da junanmu tinkarar wannan wata mai albarka muna fatan allah ya nuna mana da rai da lafiya kuma ba mu ikon aikin lada a cikinta kuma ba za mu yi kasa a gwiwa ba wajen mu godiya nuna godiya ga al'umma musamman gidauniya da muka gudanar kafin samun ikon sati biyu al'ummar sun yi iya kokarin su allah ya sa musu da sun haɗa kuɗin da ya wuce dubu mu. mun kai wa kwamitin masallaci kuma muna nan muna shirin ci gaba da aiki a satin da za mu shiga shi ikon Allah subhanahu wa ta'ala kuma har yanzu aikin ba wai ya kare ba wanda yake da niyya yake da wani abu da zai tallafa wurin da ya sananne ne kuma ko ba da take Allah cikin sarki fidda mutum yayin da muka rusa wannan tsari nashi da mu mai da ke fiye da yadda yake da kuma ga wannan aikin namu shi ne zai hasa zafi a yau wala yau wa malu wala banu illa man hatta Allah kan sabil sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyi والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yana cewa to kayan an magana a ya zuwa kan kwaikwayon mutum usulubi yadda yake magana da sauransu yadda dangane da mutum masu kwaikwayon ko wani malamin na haka kira ta kan alkali ne da suke so su dinga yi da salamoyoyin su shi kuma wani yi da shi shi ma mai tambayar da Allah ya fahimce abin yadda yake ba mun yi bayani wajen sharhi cewa nau'i ne na takallu kamar tsawakan wajen kwaikwayon wani amma shi abin da kawai yake hanawa shi ne ka rika kwakulo wa kanka kalmomi masu wahala wajen magana ko kuma masu sauki amma ta wani usulubin kamba masu ko girmama mutum yarda ko cika bakinka ko wani abu makamancin wannan shi ne abin da aka hana amma kwaikwayon malami in har ba zai kai ka ga a samu wannan matsawa kai wajen wato kwaikwayon nashi ba ba zai iya zama laifi sosai ba musamman a wajen karatar buhari idan har allah ya baka sauti irin naka kuma za ka iya gyara karatunka ba tare da ka kwaikwaye shi ba wannan ya shi ne darajar lula ka sa wa ɗanka biyar da kowane ɗan adam Allah ya ba shi sauki wani ma inda zai tsaya a nashin to ya fi masa idan kwaikwayon wani zai sa ka gyara karatunka to babu laifi amma zai sa kuma ka matsa wa kanka har ya zama akwai kuntatawa a ciki to za ka duka ta kan ne wanda ya dace da shi ba amma an ka koyi koyi shi don gyara karatunka to babu laifi don kayan ka ba za a ce ta yi wani abu na da ba Allah ya sa mu dace na ga wannan shi ne abin da muke da karshe tana fatan Allah madaukakin sarki ya sa mu dace abubuwan da muke yi kyau Allah ka kora su shi ne da kasalatiya wanda muke da kuskure Allah ya mana Allah muna roƙonka wannan wata mai albarka da kin karo mu Allah ka kai mu wannan lokaci abubuwan da ka shirya na rahma da gafara wa bayan ka Allah ka sa muna cikin masu rabo abubuwan da ake yi na zamun na samun lada Allah ka ƙarfafa gwiwoyin mu wajen yin su Allah wannan kasa ta mu da halin da muke ciki Allah ka yaye mana dukkan kunci abin da zai mana amfani Allah ta nutsar da shi wa gabanin mu a kanta abin da zai cutar da mu Allah kar ka tura musu dama a kan musulman shi Allah muna roƙonka abin da ba mu gane ba ka gane da abin da ba mu fahimta ba Allah ka fahimtar da mu Allah ka kara mana haƙuri ko kuma sa mu rike musu addu'a abin da ke daidai Allah ya tabbatar da su abin da suke kai na musu Allah ya ce musu ya gyara musu Allah muna roƙon da kake da kewa da ke babanka malamin da ke jagoranci wannan majalisi kowa ya san halin da yake ciki zama da za a yi don sauraron ƙara da ke guda biyu a jere Allah bai sa an yi su ba Allah muna roƙon ka sa hakan ma alheri Allah ka fito mana da shi Allah ka yassare mata. Allah ka sa wannan wuri da ke ciki ka kawo ƙarshen zaman ta ciki da dawo da shi cikin iyalansa kamar yadda kowa yake cikin nashi Allah ka ɗora masa wannan jarabawa a kan mizanin kyawun ayyukansa Allah muna roƙonka malaman mu ke tura mu a kan daidai Allah ka tsara tabbatar da don su a lissafi abubuwan da suke kai na kuskure Allah ya ce musu da kuma sa su gyara ta mutuwa ta su. idan ka zo ba su iya gyarawan ba da mu da su duka muna roƙon ga Allah Allah ya akirna in yasina a wasa اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا تخشع ومن دعاء لا يسمع سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين